It is finished. We don't know why it's going on. We don't know why it's going on. Bang Allah, me ke faruwa? Wallahi malam na sha magani, na sha maganin. Har yanzu ni ban gama da ka ba. Wallahi kwana na ina zawo da tusa. Mama! Ba irin maganin da baka sha ba? Ba irin maganin da ban sha ba, akwai maganin da na yadda na kwana ina zawo. Ina zuwa minti ɗaya. baka sha irin wannan ba wannan magani ne wannan Dr. Alhikima medicine wallahi ban taba shan wannan ba gaskiya ne yana maganin basir mai tsiro yana maganin basir mai sa kumburin ciki yana maganin basir mai sa kuraje a gaba ko ni ne yanzu kuraje tam suke a gabana yana maganin basir mai sa cikin ka kaje na koki kamar ta da mota ina so in tabbatar maka da cewa basir ne min ragaraga. raga sha wannan yawa in Allah da waraka ta zo alhikima medicine kenan mana hana ta ciki ne ya saki Allah haka cikin ya saki ko wallahi ba za ka ga alhikima medicine a baro ko a kura ko a hannun mutum gida yana ce maka alhikima ba mai gida ni ai ba na sai na ga tattaɗin shi ma na gaya masa matsaloli na domin ƙarin bayani eh. ko kuma neman maganin nan eh ka tuntuɓe shi a sharaɗa phase 1 eh. kusa da union bank eh. ko uba bank yana nan wai sharaɗa phase 1 yes an gama in Allah da zan je yanzu in je in nemo shi sai na sai katan daya dan ado a da har yaushe ne kai amma Allah ubangiji ya tsino tun mutumin da kamar rana ya maka butulci amma malam Allah maka albarka kullun zuciyata raina a ɓaci a kan lamarin ɗan ado wato alasan ado doguwa kaga ya je ɗauko ɗan kunama ite mace duk takararsa sai ya baya kuɗi domin i takara amma saboda ɗan akuya ne butuli ne ɗan kazar ƙauye ne sai da inuna nuna mata cewa shi ɗan butuli ne. Ya gida. Ina kuna ta magana muke tan mutane eh, magana muke yi akan majority leader majority leader alasa adu doguwa kiri-kiri ɗauko ɗan akuya wanda shi buri ike wai shi gaban sa, yi kuma ɗan ado billahi ladi ya gama da iyayensa lafiya sai dai iya haƙuri ni tunda bai gama da na iyayen lafiya ka san menene duniya haka ta ginu mutane kai musu rana a sima da kai jin gaya maka alasan ado dogo shine jama'a suke ce masa zaɓe dubu ci dubu saboda ya riki manzan Allah ya riki iyayensa sau da kafa kuma ya rabu da alhaji lafiya kuma shi ma kansa ubansa har imu yana cewa Allah ma albarka kare dan a ka bazan yin eh, yaki eh ai na san ranka ya bai a ran ya bai kuma na san da bakin ciki ka kwana mutum ya dinga connection domin iga bayan ka to ko ya ki ko sa so ina raye kuma za a yi mulki to hira ya ga bayan sa eh. ke da in ya juya Allah har kura da in ya juya ai mu ke a a a a in ya juya ma ba zai ga bayan sa ba ai mutane sun tare haka kai <laughs> ai shi gaba da bayan sa ina shaki ne ina jinka da izinin Allah da izinin Allah sai ya jagoranci shugabancin majalisa Allah sa abu to ba iya nan ba Allah da sai wuta wuta sama lida sardaunar rano ci uban ci din ai ni saboda wannan labarin da nake eh. kullun ina wajen shayi Allah Allah wallahi ai alasa a dubu kuwa wallahi sai dai ku ruwa za ka je ga ma an afarbe ne eh. ka san sunan ka garin kuwa fa'i ko afarbe ne a fado sai azimu alasa a dubu kuwa sai ya bayan ya ai ya rabu da alhaji lafiya hajiya ta yi addu'a hi isa yake ta ganin gaba amma hi wancan hi da ganin gaba na matar zaman Allah da ya daina gani alhaji a dodo ya rabu kayan ka lafiya ba mu zuba mu gani kai mu mu gani dan lebu haka ba su wuta wuta sabali da a sardaunar rano su uban su haka ba su wuta wuta sabali da a karkara ga wahala mabiyan su haka ba su wuta wuta sabali da a sai dai hasadarin su ta karin su haka ba su wuta wuta sabali da sun sako sun ki kashi a gaban su haka ba su wuta ya kare ya gari ya ina zuwa haka wallahi zamu tafi Abuja ni da matata domin mu zaɓi sanata Barau Jibrin Maliya distinguish mu zaɓe a matsayin sanat president shugaban majalisa CON kenan CON ayya an banda kai da abun ka sha girgir bawo ai wannan zaben da kake gani ai ba ordinary mutane ne ake yi ba ai sanatoci yan uwansa su za su haɗu su delegating kansu su zaɓe shi a matsayin sanar president ah, kawai shawarar da zan baka ka je ka samu babanmu mai girma bola ahmad tinubu zaɓaɓɓen shugaban ƙasa ka ba shi shawara ya kira sanatoci ce mutu lallai su zaɓi baro jibirin mali a matsayin sanar president saboda mu a nan kano ta arewa ka ga ruwan aikin da ya mana eh. gida gida lungu da sabo ina ka ya zama shugaban ah. majalisa kuma dan gudan kabo ah. me ya faru ne eh wai sha girgir ba ne ɗaya ɗaya bo ka kamar yan gudun hijira wai za su je su zaɓo a matsayin sanar gureta ka girgir ba ai sanatoci da suke zaɓa wannan abin da na gaya mai kenan ai ba ka amma duk da haka yi kyan kai alhamdulillah sanata barau jibrin maliya ya ma zama sanar gureta saboda dukkanin sanatoci sake ɗari da tara an samu wajen guda saba'in da wani abu sanya da sanata abin da muke so shi ne yi sanata barau jibrin maliya ina shawwal shawwal la ilaha illa ka ce rariyallahu anu. in za a faɗi sunan shawari an ce rari Allahu anhu saboda yawal madara mai kama da nono ya gaji ubansa yadda yake alkhairi ba da ba rana eh, shi da kansa ice matasa da mutane a garin gudu sako a tiya sanata farau jibrin maliya da hadayi da ina eh. marafa baba marafa marafa matawallan kabo marafa marafa shi ma da kansa matawallan ice ku gaya wa sanata ku ci gaba da yi wa sanata addu'a akwai am gote eh. akwai ishaku abubakar malam kana ji na baya ku akwai hafizul iman ah, ah, ah, sa empowerment dukkan su addu'a suke akan cewa sanata barau jibrin maliya ya zama sana president eh. barau din nan fa kana kallo mu kano ko aka raba ta uku aka ba shi rabi kai kaga ruwan aiki a wajen mu <laughs> ko ina ka ya zama shugaban majalisa arewacin Najeriya sai abin da muka gani wallahi abin da nake so kai kai kai mm. dan girman Allah idan ka je Abuja ka karasa wajen Shawwal Maliya Shawwal dan gidan sanata Barodi ka ga mun da Amir ba ka ji zako ka ga da Allah saka Allah saka ya yake kai fa kai wallahi sai da hankali ta ka baro Maliya amu mun ga musu tsayayye kake Allah kalli Baro Maliya ko she mana kai sannata do insha Allah yake alkhairin sha sharon makiya sun gama Allah ya maka sai ka rige manaja ina zuwa ne kafan tsamon mota a guja ka wallahi ka ganni nan da asibiti zan je wayo wallahi yaro na kwana da shi kwana yana murƙusoso cikinsa ciwo yake ya kumbura ga tusa ya rasa sakat ya hana mutanen unguwa ga wani ya zo bani shawara wai in je can karɓo wani magani a ko shaka tafi menene na zo na karɓo na rizo na zo ne talabta ma kwala yana narkan magani amma ina gaya ma abu yaƙi daidai. To ga waraka. Ina manaja. Eh ina jin Wannan karka je asibiti. Kai ya zaka ce kan je asibiti A'a! a da Allah karka. Tsaya ka jin gaya maka. Eh. Mu muke da garanti muke da warke magani gaba daya. Ba abin da ike damun wannan yaron illa basar. Basar ne ka ce hutu mara misali kumburin ciki kuma ka faɗa ka ce cikin sana ƙugi to ina son ƙara gaya maka basar ne to abin da za ka yi shine ka nemi alhikima medicine wannan shine ƙarshen maganin ba shine wannan shine kurunkus ma ƙunƙus shine zai kone maka basir kaga zaka ji ko basir mai fitawa baya ko basir mai kumburin ciki wannan shine karanka shine gwamnati ba lamba yabo na ɗaya gwamnoni na sha ƴan majalisu na sha sanatoci ma na sha in dai ka sha alhikima magana ta ƙare ofis ne da su a gurin a Kano cibiyarsa ita ce a sharaɗa phase 1 ka san UBA ban na sharaɗa phase 1 na sani to kana zuwa kamar ka zo alhikima medicine ne a kwana zan yanzu na kai kwana alhikima waraka ce <laughs> masu mazaje ku je ku nemi alhikima domin ƙarin eh